alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah ai kuma masu girma kudu ba a takaici a yau bayani ne akan wato fatin makka Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasara akan mutanen makka idan mun koma baya can wajen tarihi da yawan muna sanar da abin da ya faru a makka na cin zarafi da rashin mutunci na kafiran makka da shugabanninsu da dukkan masu faɗi a ci a makka waɗanda suka yi musulunta kuma suka takura wa musulmai har sun kashe na kashewa sun tsora tsorawa akan wuta sun yi dukkan abin da ake yi na zalunci a makka sun cewa saye da sayarwa duk abin da ka sai na tozartawa an wa musulmai a makka ba don komai ba don sun ce la ilaha illallah wannan yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijira ba dan yana so ba ya bar makka ya koma madina amma duk da haka makka ba ta gushe ba tana dukkan tunani dukkan yunkuri da sai ta murkushe madina haka furan duniya suke a kowane lokaci a kowane zamani wannan shi ne abin da ke faruwa yau a gaza da duk kafiran duniya ga baki ɗaya illa masu rauni da kaɗan daga cikinsu wanda suke kyautawa masu ainihin musamman da ke bakin su ɗaya da amerika da burtaniya da duk waɗannan manya-manyan kafiran bakin su ɗaya me zai sa a yi ta ruwan bama a kan falastin an ce a tsaya an ce a tsaya an ƙi a kai musu gudunmawa ma an ƙi in ba bakin su ɗaya ba wace ƙasa ne na kafirai ba a wa haka a kuma ce musulmai ne suke yi wannan hijira ya tona asirin kafirai na kowane zamani saboda ya nuna rashin wato ainihin neman tashin hankali amma duk da haka makka bata daddara ba sanda aka buga aka yi badar Allah ya ba musulmai nasara aka yi ulu aka yi azab aka yi yaƙoƙa da yawa sa'an nan Allah ta'ala yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul fatih ya ce lallai maka buɗi buɗi mai girma domin mu gafata maka da dukkan al'ummarka na abin da ya gabata kai ka abin da ka yi da abin da ba kai ba duk mun gafata maka kuma Allah ya ce cika ni'imominsa akan manzon Allah sun sallam kuma ya tsora shi akan tafarki na gaskiya kuma ya bashi nasara nasara a bayyane Allah ta'ala ce mu muka saukar da nutsuwa duk irin tashin hankalin da sahabbai suke ciki na dukkan duniyar kafaran wannan zamanin sun tattaru a kansu makka da kewaye amerika da kewaye Allah ya saukar da nutsuwa saboda imani wannan ne an zara sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana imanin su karuwa yake ana ta kai musu hari ana ta kulla musu ana ta musu shiri imanin su na karuwa mai zaɓi imanin ba imani Allah ta'ala ce runduna na ne bandar ɗan adam Allah yana saukarwa daga sama nashi ne ya kuma saukar a badin ya saukar da rundunar wanda suka yi yaki wasu ma yanzu a Palestine suna ganin waɗanda ba san su ba labarai da dama ya zo na yakin nan Allah ke yi sa domin me wasu abubuwan ba a taɓa ba ka taɓa tunani a kama Isra'il a kama jirar soja a cikinsu sai a za a kama shi wanda suka ciwo duniya ku dama a gidanka suna ganin su Matsayata ko mutane an tsorata an ɗauka gaba ɗaya ba aminci sai a isra'ila amma ga jiran jiran ɗinsu a hannun bayan allah a yanzu haka duk da wannan wutar suna hannunsu an rasa inda suke asiri yana cikin ruwa bayan yakin an dakatar da shi na ɗan lokaci sai gashi suna fudda mutane rayayyu a gaza ina suke allah ka ɗaya sani to yannan sojojin ba suna nan a dirkaci a wani waje har yanzu a sanar su musulmi abin da ake bukata ya yi imani yanzu Allah wannan kici abin da muka rasa in ba gaba kafirin wa ta yaya wanda bai san Allah ba bai da Allah ba ta yaya zai rasa Allah Wani amfani wani irin musulmi zai ba zai iya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito madina da mutum dubu goma na sahabbai da aka fito dama ana shiri an sani kuma sababin fitar makka an yi alkawari a hudaybiya da mutanen makka cewa kar a yaki juna tsawon shekara goma sa'an nan waɗanda suke tare da makka kar mu su ke su waɗanda suke tare da annabi muhammad sallallahu cikin kafarai su sun musulunci yana da adalci su kar a yaƙe su makka da yake muzafuka ne a lokacin kamar amerika take sai ta taimaka da makamai ta bawa banu bakar suka je suka kashe waɗanda suke tare da annabi muhammad sallallahu na kulafa wannan shine shine sanadin yakin fito maka taimakawa mai rauni ba madina aka yaƙa ba a an yaƙi waɗanda ba ba musulmai bane amma suna ƙarƙashin suna ƙarƙashin kiyayewa na alkawari da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisa shi musulmi bai bari a zalunci ko wanda ba musulmi ne za a zalunta ba za ka bari ba aka fito mutum dubu goma annabi ya addu'a saboda sharrin makka kuma sharrin amerika ya yi addu'a ya ce allahumma khuzul ainu wal akhbar al quraish ya allah allah wa duk dan security makka duk ɗan ƙasar su makka duk masu neman labaran makka Allah ka toshe idan da suka shiga Allah duk wani labari da zai a kan cewa mun furo daga makka Allah ka rufe wannan ka rufe wannan labarin kare ku saboda haka duk biyan makka duk da ƙarin makka ba su kanta tasowar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga a wannan lokacin za a yi tafiyar dare za a yi na rana za a yi na dare za a yi na rana ga wani biyu san Madina ba ƙaramin tafiya ba za a yi amma har suka iso maka, mutanen maka ba su da labari karfin addu'a ke saboda muna da makami mai girma na addu'a muna wasa da shi ba ma aiki annabi sun san da san da iso zaharan wani waje kusa da maka ana cewa wajen wadi fatima kamar maka a lokacin an riga iso maka addu'a an ansa ta zaman yace kada su sani an san mun iso maka, to an iso maka. abu sufyan da hakim da badil bin waka nan guda uku daman shugabanni ne manya ne ba su da tsoro suna jin ana wani hayaniya sai suka fito cikin dare annabi sun san ko yace musu saboda saboda wato tsari na yaki yace kowa ya kunna fitilarsa mutum dubu goma kowa ya kunna fitilarsa aka kunna fitilu suka ce to yau an gama da maka wa'annan rundunan ba mutane ba ne iya ganin ka wuta na ci amma duk da kafirai akwai jarumai hakim da abu sufyan da badid duk sun fito su ga me yake faruwa su ko musulmai akwai yan rangadi yan zagayawa wa na nan bai zama kawai sallar da ya waye gagara a cikin tsoron abbas yana ɗaya daga cikin masu kai komo ko da wani abu zai bi a yi maganinsa yana cikin wannan rangadin sai ga su abu sufyan da mun kuma kowa ya san kowa ya ci kuma shi ce sai na kai ka zubar rasulullahi sai kuma ina jin abin da zai da kai sai Allah ko sun sa abin da suka yi har da ya kai shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi kuma ka san Abu Sufyan sun tun manzon Allah sallallahu alaihi yana auren ƙasa tun a lokacin daman an turo shi ya zo ya zo ya bada hakuri bayan an yi wannan barnan an san za ta ɓaci an turo shi neman wato yadda saboda jikin manzo Allah sallallahu alaihi ya je wajen yassa ya ga ba fuska ya je wajen sayyidina Abubakar ya je wajen kuma ya je wajen kuma ya ga ba fuska ya koma makka ya ce a koma shi waɗannan mutanen ba za su dawo ba to saboda haka da aka yi shi da manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu shi ya ga mashi musulunci sai aka gani ya tsorata wasu suka ce a daren ya musulunta wasu suka ce sun daga gewaye amma da ya so maganin rundunar sojoji duk kafin sun da ya tsorata sannan aka shigo washe gari mun su sanya shigo ta saman makka sai na an radiyallahu anhu rundunar yaƙi ta ƙasa aka shiga makka inda mun zo ya ba wani yaƙi kawai ko ina kawai kowa ya shigo har san da shiga cikin ƙaba yi sun ba ta bi yi tawa yi raka ya tara jama'a shi ko sai khalid radiyallahu anhu da mu mayaƙi ne baya barin ta kwana ina jin ko harara aka yi ne ko wani abu ne kawai sai kawai yaƙi ta farki aka ci sahabbai biyu aka ci wajen mutum ashirin sun musulman maka aka shiga maka manzo sun ya tara jama'a ya gudu ba ya ba su labarin abin da suka yi na barka bayan ya gode ma Allah ya ce me kuke batun zan muku yau suka ce ai da mun kai mutumin kirki duk mun yi tabaki tun kafin mu yi maka wannan mun san kai mutumin kirki ne kuma dan kirki mutanen kirki ba ma batun sai kirki annabi sun san yadda dube shi yace ba zan gaya muku sai abinda Yusuf ya gaya wa ƴan uwansa ƴan uba abinda abinda suka yi Yusuf na jefa shi a rijiya yace na yafe duk kuje an yafe mu suka dinga musulunta suka dinga musulunta saboda ba a taɓa ganin karanci a duniyar larabawa irin wannan ba ba larabe muku mutum da ya ba da ya musulunta ba mu duk mayaki saboda sun san abin da ya masu ba da su bace Balare bai shekara dubu sai an rama sai ya gaya wa da baya sai da baya sun gaya da baya sai an rama bala ya fi yace ya yafi sun kusan gaskiya da suka san mutunta ya ɗebo gumakan su aka sassare su wannan aya da Allah ta'ala ya saukar a cikin alƙur'ani kul ja al-haqq wa za al-batil illa al batil kana zahuqa makka ta nutsu mutanen madina suka tsorata cewa mun Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo da mu sai ba zai koma madina ba to wai kama su annabi ya gane haka sai ce da su na ai rayuwa ta duk ne na rayu to madina ne kuma in zan mutu madina ne suka yi murna suka yi murna ya kwana goma sha tara yana karantar da addini a makka sannan ya koma madina Allah ya mashi wufani dan uwa musulmai abinda ake yi a yau a gazza. ba sabon abu bane na kafirai suwa musulmai haka duk inda suka da samu dama za su mu ne kamata mu shirya da imani imani mai ƙarfi da son mu. da nisan da dukkan kaba'irai da muke yi wannan shi yake sa samu galaba akan bai yiwuwa mafi ƙarancin musulmi bai hada shi da kafiri ba ba ba sanaka mu dage mu inganta imaninmu wannan ya ishe mu darasi kaga duk da irin karfin Isra'il da irin da suke kawo. amma a kama sojojin ta darar darar har yanzu suna hannu ba san da suke ba a shekaru ya suke mana suna cewa duk abin da a gidanka duk abin da kai duk suna gani tsaro yana Isra'il kuma ba Isra'il ba tsaro wannan karyan banza ne rashin imanin mu shi jawo muke firgita muke tsorata su ba wata tsaya bace yanzu ana ta musanya na bayi na yaki shi mutanen suna cewa an musu karamci an masu daidai an masu da abin da ya kamata har suna suna da sojojin musulmai amma mu namu an an cutar da su an kai in kaji labaran ba shi da daɗi wannan yana gaya maka yadda musulunci wannan yasa da yawa yanzu cikin arnan duniya suna musulunta ba a masu wa'azi ba suna musulunta saboda gaza mu inganta imanin mu mu so mu a kullum nasara yana bangaren Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace adúpẹ́ fún ọlọ́run ọba òun náà ni.